sun kuma jikin asirce shi yanzu ko abinci na ma ya daina ci wannan ai asiri ne gani da sa'ani ki a ciki kwata kwata ko saurara ta ma baya yi an yi asiri an bugo ka an bu malamai an gama da shi asiri aikin ku ne ma aikin ku ne asiri kullum kina kan hanyar ki zama malamai ni ce bai iya girki ba ni ce bai iya girki ba ni ce bai iya girki ba saboda kin riga kin bi malamai kin bi bokaye kin sha kin wanke shi hana shi ya abincin ki ke ji iya kika hana shi ya ci na saboda kin bi boka kin malamai kin bi malamai kin riga kin wanke sha abincin shan ne ya ke za ki can gida a kullum kina kan hanya kullum